Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A makon da ya gabata idan ba a manta ba mun tsaya ne inda muke tattaunawa da Hamza Waziri Muhammad a Baucin Najeriya wanda yake da bukata ta musamman amma ya gama digirinsa har ma yana bautar kasa tare da koyarwa a kwalejin kimiyya da fasaha ta ta tare a Polytechnic da ke Bauchi. Menene zaka ce ga mutanen da yake ga sunan ko matasa ne kuma suna da wannan nakasa suka je mai da bara ya zanto hanya ce ta rayuwarsu a maimakon yadda yake kai ka fito a ce ya na ji daɗin wannan tambayan da kama a dalilin haka kuwa a matsayina na mai kasa hausawa suna cewa wai mai ɗaki shi ya san inda yake masa yoyo na ƙirƙiro da ƙungiya ta non-governmental organization mai suna initiatives for the liberalization of physically challenged people in Nigeria. Wannan kungiya ta kuwa tana ƙoƙarin ta assasa ta yanda za a samu hanyoyi na taimakawa na kasasu. Mutane da yawa a cikinsu in ka tara su, ba dukan ba ne suke so su yi ba, dalili ne ya yi dalili, wai aka ce wai idan ɓera daddawa da wari in bera da sata daddawa da waye to muna ƙoƙarin mu samu hanyoyin da za mu yi mu sama musu yadda za su iya rike kawunansu ni yanzu a ƙashin kaina ina ƙoƙarin assasa wata masana'anta wanda za mu ɗeba ma'aikata na kasassu kamar hudu ko biyar haka mu yi ƙoƙari mu dinga biyansu su wanda ake cewa minimum wage domin mu nuna wa gwamnati idan ana so a yi za a yi to ganin dai cewar al'amarin nan yanzu gwamnati ita kanta ba ta son yawan barace-barace din nan da ake yi shin kana ganin wani shawara za ka bayar ma ita gwamnati inda har da gaske ne take yi to alal hakika na samu dama na yi presenting na fefa a taron da aka yi shi na north zonal na apc on true federalism babban abin da muke so gwamnati ta mana shine ta yi fasin mana a sa rattaba mana hannu a kan dokan disability bill ya kasance mu ma mun zama daidai da kowa a ƙasar najeriya saboda a yanzu da nake maka maganan nan muna ana ganin mu a second class citizens ba daidai muke da kowa ba na yi presenting wa shugaban wannan kwamitin na tafi da mutane na guda biyu ɗayan yaron shi ma na kasashe ne amma shi ne ya ci na ɗaya a competition da aka yi wanda Nigerian Stock Exchange ta yi organizing a 2013 yanzu haka yana ATBU aji uku CGPNsa 4.5 a CGPNsa abin da yake kan ya gama makaranta a cikin kashi biyar yana da hudu, da nuna wa ciyaman na shi wannan kwamitin ɗayan kuma da muka je da shi ya gama makarantar amma he still bayi da aikin yi idan ka shiga cikin al'umma idan kana da nakasa idan aka kaga ana da interview idan za ka tura takaddanka dole sai dai ka ɓoye nakasanka because idan ka saka nakasanka a cikin wannan takaddan bara ma ka samu interview ba and most of the time idan ka je interview ma idan aka gana kasanka it's like automatic rejection to kaman irin kalubale kenan da kuke fuskanta kalubale da muke fuskanta kenan amma alhamdulillahi na ji an ce an yi wannan doka a jihar bauchi to amma nake gani ko bata fara aiki ba ne ban sani ba amma insha Allahu za mu bincika mu gani ko tana aiki ko kuma ba a yi ta ba ne ko akwai wasu sako. da kake so ka gabatar cikin tattauna mu wanda yake ban tambaye ka ba to alal hakika dai sakon da nake so na isar shi ne wa jama'a da suke sauraron mu gaba daya ita na fa ba kasawa ba ce kuma babu wanda ya fi karfinta a cikin ƙasan nan aka samu gwamna da ya zo yana kasa wanda a cikin garinsa idan da ya samu dama idan ya fita ba zai iya samu daman da zai iya tafiya cikin kwanciyar hankali ba sabida babu hanyoyin bai yi su ba amma shi ma kuwa ya zo ya haɗu da wannan jarabawar babu wanda ya san gobe sai Allah so kiran da muke yi shine ku taya mu mu haɗa ƙarfi da ƙarfi a samu a mana wannan dokokin a yanzu da nake maganan nan shugaban ƙasan ecuador na kashashe ne shugaban ƙasan america wanda ya fi kowa aiki wanda ya yi. tam guda uku yana mulki na kashashe ne ginin da ta fara zamowa accessible to people with disability a america white house ne amma yanzu unfortunately inda ake kare mana hakkinmu a abuja ofishin ba za kai a matsayinka na mai nakasa yanzu kamar ka je da wannan keken ba za ka iya shiga ba to bature yana cewa who is fooling who inda aka yi kokarin bil din ta yi fasin first reading second reading yan majalisa a yanda dai labarin ya zo mana sun gama harmonizing na ita wannan doka sun yi first reading second reading yanzu wanda muke jira shine muna jira baba buhari ya taimaka ya sa mana hannu wannan doka ta zama doka mu ma mu zama daidai da kowa al'umman da muka samu kanmu a ciki zan yi amfani da kalmar turanci it's a society where if you are physically challenged the society or the community tries to disable your mind yanayi ne wanda yake su mutane don so zanka na kashashe to maimakon ma su tallafa maka ce su dada mai da kai na kashe shan. alal hakika ka san mu yan najeriya muna da tausayi to amma bature yakan cewa wai teach a person ka koyawa mutum yadda zai kama kifi ba ka ba shi kifin ba to abin da yake kasancewa shine kifin suke bayarwa to a lokacin da kifin ya kare kuma me shi na kashe ce bai san yadda za a iya kama kifin da kansa ba yanzu ni da nake maka magana zan iya fakin mota na ba zan yi tafiyan kamar kamar mita biyu za ka ga wani mai wucewa a keke ya tsaya don ya bani sadaka saboda a kaman a haka aka gina mu duk wani kawai na kashashe da ganshi kawai kashashe ne yadda al'umma suke mana kallo kenan amma alal haƙiƙa ina ƙira na kasassu taro sisi za su iya fara sana'a sun jima suna bara kalubalen da muke samu shine idan ka fara baran sai zuciyanka ta mutu da jari kalilan na fara kasuwanci nakan kashe AC ina zagawa da shadda don na sayar na tara abu na kaina ta kai ga ta kawo na tara sun yi kauri na shigar manoma na ajiye gata kan a gefe ba don wani abu ba don ya kasance ina da hujja idan zan yi magana ba za ka kalubalance ni ka ce min na fito daga gida kaza kaza kaza kaza kaza kaza saboda na fara kasuwanci da jarin naira dubu sha biyu wanda aka bani don na yi ɗinkin sallah ban yi ɗinkin sallah ba na je na ja jari da shi so ina kiransu ina kira da babban murya su duba su gani wa'yansu 'yan ƙananun sana'o'i ne za su iya wanda jari bai fi dubu biyar ba zuwa goma mu ya mu da ikon Allah za mu taimaka wa kanmu za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu ga mun ba da wannan jarin an fara ko da yake na ganka cikin kayan 'yan aikin bautan ƙasa kuma kai ka ce mun har yanzu ma kana ƙoƙarin kammala digiri ɗinka na biyu kenan ka samu matsala ne ya sa ka dawo ko kuma dai yaya ne eh alal hakika matsala na samu kuma matsalan shine saboda yadda ikonomin kasanmu yake ciki dala ta yi tashin goron zabi wa naira so mu da muke kasashen waje lokacin mun sha wahala sosai kuɗin kuma ya kasance yanayin tura shin ma ya zama aiki to babu yadda na iya dole na dawo gida na ƙara shiri kan na koma yanzu da nake maka magana ina ƙoƙarin in allah ya yadda na yi representin Najeriya a taron da za a yi Mandela a Washington Fellowship da za a yi a New York 2018 din nan in Allah ya yarda. Muna godiya Hamza Wazir Muhammad a wannan tattaunawa ta taka da wakilinmu a jihar Bauchi wato Abdulwahab Muhammad. A madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala sai kuma wacce ta haɗa mana sauti Julie Gresham. Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. thank you ಕಸಬಾ